abin zan cewa ne ina fata ubangiji Allah ya ba mai rabo Allah ya ba mu lahiya kuma Allah sa da an kai banga lahiya Allah shi gwara muna karshen shi lahiya kuma wanda duk Allah ba to Allah ya ba shi rukun mu kuma mutum shi dauki dangana wanda faɗi shi dauki dangana da roƙi Allah shine ya kawo kuma shi Allah mai sha'o ne wanda ya ga dama shi na ba shi mulki kuma shi amshi da wanda ya so ubangiji asirki allah ba mu to alhaji ibrahim an yi zaɓe an kare lafiya lomi za ka ce muna mutane fata da an kai zaɓen ga lahiya allah ya sa a saurari su gamu ko lahiya kowa ya san cewa an wanda ya faɗo da ya faɗo wanda bai faɗo ba kuma allah ya sa shi allah ya bashi isa domin mi domin ba a san tashi hankali cikin ƙasa kuma duka yanda kun ka gani dai ba ku ga wata illa ba a lokacin da aka gudanar da abubuwan nan ku dai a wurin ku abin an gudanar da zaɓen da an kai an yi shi lahiya lau kuma an kare shi lahiya yanzu abin da ake sarwa a sauraron sakamako Allah ya sa kuma shi wa zo da alheri domin haka na samu muna fatan haka Allah ya sa kare lahiya yadda an kai shi lahiya kare a samu sakamako kuma lahiya a zauna lahiya ba wani tashi hankali shi a ci gaban kasa to Alhaji Sani gashi dai kasan mu an yi zabe lahiya lau an kare lahiya lau a matsayin ku na yan kasa wani ra'ayi za ku hurta ganin cewa abubuwan nan dai an wanye lahiya lau to gaskiya mu babu abin da za mu yi illa mai murna mai farin ciki yanda zaben ga aka yi shi lahiya aka kare lahiya kenan kaga shine abin hodi kuma kuna na yanzu haka kuna dakon sakamako to lalle muna na yanzu sakamako ana ta kawo sakamako na ƙauyuka da cikin gari kuma kuna fatan a ce an ba da sakamako cikin tsafta to haka muke fata Allah so yanzu dai na daji ne da ake ta kawowa Allah so akwai da haske cikin lamarin ni sunanka ni garba ne ke garba hamidu garba hamidu mutuna ina mugu to gashi an yi zabe an kare lahiya lau kuma ana na ana jiran sakamako wani ra'ayi gare ka ganin cewa dai an yi an wanye lahiya da Allah 'yan ƙasa su ci gaba da haƙuri da yanda abin ya taho. Me yasa ka ci haka? Abin da yasa ni ci haka nan sabida 'yan an diba don mu duka da ɗaya muke kuma sannan ya aka yi haƙuri duk wanda Allah ya ba kuma yanzu haka kuna nan kuna dakon sakamako don Allah ya yarda kuma muna bayan wanda Allah ya latijo miya sunanka Alhaji Ibrahim dan yama wanne mun wadata ta biyu to gashi dai sakamako ana ta jira me zaka ce wallahi sakamako kan ya zo da daɗi kwarai hahe da ba zato saboda ana yin abin mamaki wanda ba sai aka yi ne ko ta wace ta kasa abin da muka saba yi Nijar kullum shine haka gani har sai abin da ci gaba dadi kun wallahi mun ji daɗi ubangi Allah duk wanda ya ba Allah ya ba shi riƙon jama'a lahiya shi dai muka fata Ali Ali Mamman na wani waje na mungu to ne yanzu da ji ga yadda an kai an kari lahiya samu ita mai juna barka na biyu ubangiji Allah ba mai rabo sa'a da Allah na annabi duk wanda Allah ya sa ya samu ka bashi goyon baya ba mu na mun ka shi ba Allah na bashi don babu abin da aka iya sai da izinin Allah da haka muna bayan wanda ya samu Miya sunanka? Sunana Alhaji Muhammad. An yi zaɓe an ƙare lahiya lau ana ana zaman jiran sakamako. Lalle zaɓe shina gudana yadda ya kamata tunda ba ƙarewa yayi ba. Ana na ana faɗin sakamako wani waje wani waje ba a faɗi. Lalle zaɓe lahiya lau shi ka taya amma an samu kurakurai yadda ba a rasa kurakurai ka san kowane lokaci da aka yi zaɓe wani waje sai an samu matsaloli. Tunda nan jihar Gata mu ta tawa akwai inda hajji a yi zaɓe. Kenan kaga yadda an kai tunanin a yi zaɓe ya tuho lokaci guda ya ƙare bai zama haka nan ba. Kuma nan kwanni a yi zaɓe ya wuce lahiya amma an samu samu wasu matsaloli wanda ba mu taba gani ba ana sayan mutane da kuɗi kamar bisa shi gaskiya matsayin mu na 'yan adam bai kamata ba ana towa wurin siyasa ana sayan mutane kamar dai ana sayan bisa shi wannan ya haita zaman siyasa wata hayya ta ta ce amanan mutane idan ka ba mutum kuɗi ka saye shi ya jiha ma a kenan baka nuhi aiki kenan mu abin da an magana ta cikin wagga siyasa magabatan mu na nan kwanne kamar yadda sun kai sayan mutane ba su da niyya ta yi mun adalci kenan gobe ba su dawa su mun aiki tun da kuɗi na sun ka sayan mutane mutum ka taho da wata niyya an to an ce ana baka jakka biyar wani ya ce goma zai baka haruna mamman ka ji ni abin da an magana ta cikin zaben da suna na malam solo amadu fada gitta wato abin da muka gani cikin wannan zabe dai gwargwado alhamdulillah domin yan kasa an kere su sun karbi kira kowa ya hito an yi zabe salon alum babu wata siyana yanzu hukuma muka zai ta bayyana san muna abin da muka kada mu gani yanzu dai kun gitta wajen sakamakon zabe mu yanzu mun gitta wajen sakamako shi muka jira Allah ya sa abin da zai hito mun zan alheri gare mu mu yan kasa mu ci gaba kuma kowa an ka zaba dai kowa an ka zaba mu mu daga mun gitta shine na zamu bi salon alun matsan mu yan kasa baki daya mala hayatu eh zabe alhamdulillah mun gode ma Allah nan kwanni da an ka yi shi lahiya saboda bakin jin daɗin bakin wani gida guda muke in ba wannan ba wannan Allah ya taimake mu an yi zaɓe lahiya ko aka yi wani ba a cire ba shi babbar godiyar mu ga Allah mun ga kan abubuwa waɗanda baƙi, waɗanda can baya ba mu gansu ba an yi abubuwa waɗanda duk an kai kuma mun bar mu Allah abin da muka fata Allah ya sa da an kai zaɓe lahiya zan an haɗi sakamako irin wanda hankalin mutane zai ɗauka ƙasar nan ta zamna lahiya shi muka fata ba abin da ga iya ɗorowa in babu zaman lahiya Allah ya gwada muna abin da za su haɗi na sakamako na gaskiya abin da mutane sun kai a ba su zukacen su yi sanyi alhamdulillah yakub abudu sanyin na na yi allah godiya tun da raddani ta duniya zaɓe bai taɓa suke ni gida ba to sai gashi bana allah ya sa na yi zaɓe da hannuna kuma jama'a sun ni zaɓe gare mu banda malamai malaman zaɓe su da sun kaso su kawo abin an ka ce to babu wannan abin sun kaso su kawo su kawo disku na na batun zaɓe mun ka ce to mu yan ƙasa muke a zaɓa da saboda Allah wanda Allah ya ba Allah shi bashi don mutum ko ka ce ga wanda ka so in Allah bai nada mutum ba ka yi shi ka banza a zaɓi wannan kai zaɓe wanda Allah ya ba Allah ubangiji wanda Allah bashi Allah shi bashi zama lahiya kuma shi ba zama shi zai ta da mutane lahiya